don suna tsafi ya sa tsafin su yafi na waɗancan ba haka ba ne saboda sun yarda da Allah sun yarda da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama to da wannan mujaddadi Sheikh Usman bin Fodio Allah ya taimake shi ya rusa dukkan tsafe-tsafe da camfe-camfe da ake yi to shine wata shaidaniya kariya wai take cewa wai ya zo ya same su da tsarinsu da littafansu da kaza kaza kaza ya yi ƙona littafi kaza kaza wani littafi kuke da shi allah ya sauwaƙe wato yan uwa musulmi ya kamata mu san tarihi wallahi mu karanci tarihi yadda ya kamata saboda haka yanzu abin takaici abin bakin ciki 'ya'yan masu tafiya tsirara wanda ba su da addini wai su ne kuma suke zagin mutanen kirki masu addini wanda suka yi ƙoƙari addini da al'umma suka ci gaba Wanda ko bature da ya zo ƙasan nan mu inda muke raye kakannin kakannin mu suka yi jihadi kuma al'amura suke gudana yadda ya kamata shi kansa da ya zo abin ya bashi mamaki don haka bai shimfiɗa mulkin mallaka kai tsaye ba me ya yi mana indirect rule saboda me muna da tsarinmu muna da kotunanmu muna da tufafinmu muna da majalisunmu muna da ainihin karatunmu da rubutunmu tun farko duk muna da shi amma su can da ya je musu mafiya yawa tun da rayuwa ce irin ta dabbobi wanda ya fi karfin dan uwansa shine shugaba ba haka suke ba da suka kasance haka din shi ya ba su sutura duk shi yasa kake ganin mu suturan mu ta asali ce su kuwa tasu sabuwar yayi ce saboda haka mu muna da rufin asirin mutum ba yau ba muna da sana'o'inmu muna da tsarin shugabancinmu muna da tsarin shari'armu muna da tsarin nomanmu muna da ainihin tsarin tattalin arzikinmu da su baitul malinmu da komai da komai sama da shekara 1400 muna da waɗannan abubuwan ba wanda ya zo a 19th century ba Allah ya sauwaƙe saboda haka wajibi ne mu kuma mafiya yawa akwai laifin mu. mutum allah ya mishi baiwa allah ya rufa mishi asiri amma har yanzu bai yarda da wannan rufin asirin da baiwar da allah ya masa ba wai wancan ɗin wanda yake sabo wanda bai je ko ina ba wai shi yake so kuma shi ya tsoma kansa cikin irin wancan yanayin cikin irin wancan rayuwar to Allah mun gode maka Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana addininmu ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya masu niyan kawo fituna ta hanyar rura wutan kabilanci tsakanin mutane kar Allah ya ba su nasara Di yadda suke so kuma insha Allah ba za su samu ba ba za su samu ba don akwai bayin Allah akwai na kusa da Allah kamar yadda na sha buga misali wallahi ko cikin masallacin nan kawai ba mu san waye Allah ya masa baiwa a cikin mu ba akwai wanda ba sai ya daga hannu yayi addu'a ba shi kawai a yi addu'an ya ce amin an gama ta karɓu to saboda haka waɗanda allah ya mana baiwa da irin waɗannan al'umma masu karatun littafin allah saboda haka ai ka mana musiba sha allahu ba karamar ababa ce ba za a yi nasara ba don haka a koma a sake shiri amma wannan shirin allah ya bayyana shi kuma ya rusa shi wanda za a sake kullawan ma ya rushe an gama kafin ma a kulla shi kuma duk wannan tsayar da ake fa wai ana so a hausa na al'amura ne kafin zaben 2023 to Allah muna addu'a duk wanda baya nufin kasar nan da zaman lafiya kafin 2023 Allah ka kashe shi Allah karka shi nasara Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kara mana arziki da wadata Allah ka cire mana duk wani tsoron abin da ba abin tsoro ba mu ji tsoron ka kai kadai mu bautata maka kai kadai Allah ka tausaya mana ka dora mu akan hanya daidai Allah ka ji tausayin Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka ji tausayin arewa da 'yan arewa Allah ka ji tausayin musulmi da musulunci Allah ka ɗora mu akan daidai ka ba mu nasara akan makiyanka kuma mu ci gaba haka nan Allah maɗaukakin sarki ce wala yamlikuna mautan wala hayata bayan mutuwa ma da basu mallake ta ba rayuwar ma ai ba a hannunsu take ba rayuwar a hannun Allah take don haka ba su ne mamallakan rayuwa ba ba sa iya komai su ce sun baka wata gudunmawa ko tasiri a cikin rayuwarka Allah shi ne wanda rayuwar bayi take hannunsa wala nushura haka nan kuma wato ainihin tashin alkiyama ai alba'athu ba'dal maut wato ainihin tashi da za a yi na taron kiyama bayan mutuwa gawa take a hannun wa yake a hannun Allah waye mamallakin wannan lokaci din na tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki don haka wani wanda ba Allah ba ba shine mamallakin tashin alkiyama ba Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa lokaci yayi to alhamdulillah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da arewa maso gabas lafiya ka zaunar da jihar Adamawa lafiya ka zaunar da Najeriya lafiya ka ƙara mana arziki da wadata marasa lafiyar mu Allah ka basu lafiya waɗanda suke da bukatu iri daban-daban Allah ka fi mu sanin bukatunmu Allah ka biya mana ya Allah waɗanda suke ba su da aure cikin mata Allah ka ba su na ƙwarai mazan da ba su da aure ko suke bukatan ƙari Allah ka ba su na ƙwarai ka ba mu ikon tarbiyyar iyalanmu da ɗaukan takalifin su da halal cikin sauƙi Allah muna roƙonka wannan littafi na alƙur'ani ka saya mana jagora har zuwa gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.